masu saurare assalamu alaikum abdulrahman gamba ahmad ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar wasanni daga nan sashen hausa na radio france international shirin namu na wannan makon zai yi dubi ne game da kasuwar musayar 'yan wasan kwallon kafa a nahiyar turai da za a kawo ƙarshe a ranar larabar wannan makon za kuma mu duba irin halin da manyan ƙungiyoyi irin su real madrid suka tsinci kansu a ciki sakamakon rashin yin cefa ne bayan da ta rabu da wasu zaratanta za mu leƙa ƙasar morocco don jin halin da ake ciki a gasar cin kofin nahiyar afirka ta matasan da ke takale da a gida wato chan. A ranar laraban wannan makon ne za a rufe kasuwar musayar 'yan kwallon kafa a nahiyar turai bayan da aka buɗe ta a farkon wannan shekara kamar da yadda aka saba to sai dai kowace shekara na zuwa da irin nata juyin a kasuwar inda wani lokacin ake haɗe-haɗe mai ƙayatarwa yayin da a wani lokacin kuwa ake haɗin da ba yabo ba fallasa fitaccen 'yan wasan da aka yi su da yi sun hada da philip coutinho daga liverpool zuwa barcelona sai kuma alexis sanchez daga arsenal zuwa manchester united sai kuma real madrid da take harin harry kane daga tottenham kafin rufe wannan kasuwa amma da fari bari mu gayyaci marubucin labarin wasanni muzammil alha don jin ko kasuwar ta yi armashi gaskiya za a iya cewa kamar bai kai ba duba da cinikayyar da aka yi na wasu 'yan wasannin wasu ana gani kamar za su motsa amma ba su motsa ba saboda kasan a tsakiyar kakar wasanni yawancin kungiyoyi wasu suna da wani sharaɗi wanda suke ginda kansu za ga ko me suka samu ko kuma kowace irin matsala suka samu da wuya su sai wani dan wasa irin wannan tsakiyar kakar wasanni sai su za su bari wai sai karshen kakar wasanni to wasu idan an riga an ware kuɗi an ce ga abin da za a yi a wannan shekarar to ba a so a ga an tsallake dole adadin abin da aka ware nan iyakacin cikin wannan adadin za a yi da abin da ake so za a yi to sai dai wani abubuwan kuma za su iya taso maka wanda baka riga ka yi tsammani za su taso ba wanda idan sun taso dole ne za a yi wani abin in ka duba akwai kungiyoyin da sun riga sun yi siyayyar a wannan tsakiyar lokacin musayan 'yan wasan wasu kuma sun ce su ba za su yi ba kowace irin matsala za samu sai karshen kakar wasan to ko hakan kan sanya kungiyoyin taka tsantsan a kasuwar musayar ta watan janairun. ga dai sharhi daga bakin Ismail Abba Tangalash. eh gaskiya ka san shi kasuwanci na watan janairu ba kaman na wato watan da aka kammala kakan wasannin ba ne saboda idan ka duba watan janairu yawancin manya-manyan kungiyoyin ba su fiye sake jiki suna siyan 'yan wasa ba saboda suna buga gasan zakarin kofin nahiyar turai tsoro suke kar su 'yan wasan da za su zo su bata musu shirin kungiyansu ko kuma su sai 'yan wasan da idan sun zo ba za su iya buga gasar ta zakarin cin kofin zakarin nahiyar turai ba Ka kamar kungiyar kwallon kafa ta barcelona ai ta siyo coutinho daga liverpool to kaga da ta siyo shi yanzu la liga kadai zai dinga buga mata sai kofin nan na copa del rey ba zai iya buga mata gasar zakarin nahiyar turai ba sabida ya riga ya buga ma kungiyar liverpool idan ka duba misali za ga in banda kungiyar kwallon kafa ta barcelona ita kadai ce ta zuba tsabagen kuɗi a wannan watan ta sai 'yan wasa guda biyu duka dai daga kasar brazil sannan idan ka dawo ingila an kashe kuɗi tsabagen kuɗi har fan miliyan 200 kawo yanzu da muke maganan nan da kai akan cinikin 'yan wasa wanda idan baka manta ba manchester city tana nan tana kan bakanta na ganin sai ta lashe gasar premier league saboda haka tana kokarin yanzu akwai 'yan wasan ma da take kokarin kawo wato kaga fan miliyan 200 nan da aka kashe har yanzu fa ba a gama ba akwai saura daga nan zuwa 31 ga wata da za su iya biyowa idan muka zo kungiyar kwallon kafa ta manchester united bana Mourinho ya yi wani abin da ba a san shi da shi ba ne saboda duk wanda ya san Mourinho ya san shi manaja ne mai zirba kuɗi yana siyo 'yan wasa amma kuma da ya duba ya ga matsalan kungiyar wurin zira kwallo ne kuma kungiyar tana neman dan wasa mai kazar-kazar da karfi sai ya ɗauko Alexis Sanchez daga kungiyar kwallon kafa ta Arsenal idan ka duba ai da in ka tuna ai Manchester City ce za ta sai shi Alexis Sanchez a kan fan miliyan ashirin kuma kwantarakin saura wata shida ya kari to Mourinho da ga haka kawai ya ga duba me Arsenal suke bukata a wannan lokaci yana da Henrik Mkhitaryan wanda bai yi daidai da irin wasan da yake buga a Manchester ba yauwa ya zai fi dacewa da Arsenal kawai sai ya tura musu shi shi kuma sai ya karbo Sanchez kaga ba wani kuɗi da ya shiga a cikin wannan transfer ita ko kungiyar kwallon kafa misali ta Arsenal tana nan akan abu Mayan har yanzu duk da shi mai horarwa ta Arsene Wenger ya ce ba zai yadda a ce ya haɗa musu musu da Olivia Giroud a kan cinikin shi abu mayan ba to wannan dai za mu jira mu ga abin da zai faru baya ga wannan dai akwai kuma manyan kungiyoyin nahiyar turan da suka raba gari da wasu 'yan wasansu a baya kuma suka gaza ciki gurbinsu abinda ya haifar musu da koma baya bar mu ji misalin waɗannan ƙungiyoyi daga bakin muzammin ɗalha kamar ka ɗauki real madrid inda ita mutane suka fi kallo watakila akwai wasu waɗanda amma su idanu bai kai kansu ba amma idan ka ɗauki daga madrid kace ka bani misali da ita kungiya ce wacce ta samu matsala amma kuma shugabancin kungiyar yana ganin kan cewa su ba sai sun ƙara wa kungiyar ƙarfi ba kuma abu wanda yake na zahiri da ni da kai da duk masu bibiyar harkar wasan kwallon kafa san kan cewa real madrid ta yi wani abu wanda yake ba daidai ba ne amma su shugabancin suna gani kamar daidai ne ana abin da nake nufi shine a ƙarshen wancan kakar wasannin sun rabu da wasu 'yan wasa wanda suke zira musu kwallaye amma kuma ba su kawo irinsu ba madadinsu kamar suwa kenan kamar morata da ya tafi chelsea mm. akwai mariano wanda ya tafi lyon a can faransa akwai hamis rodriguez wanda ya tafi bayern munich to kaga wannan yan wasa ne wanda kwallon da suka ci wa madari a waccan kakar wasannin sun ci kwallo ta kai kusan wajen talatin da wajen shida ko da bakwai to amma ba su kawo dan wasa da zai iya cin kwallo guda goma ba to ko menene makomar real madrid din idan aka ci gaba da tafiya a haka Sadam Abubakar Ungugu wani mai bibiyar kungiyar ne. Gaskiya makomar kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid in har sai ta bari zuwa karshen kaka ne za ta sayi 'yan wasa kusan zan iya cewa suna kila wakala saboda zai da in ka duba an cire su daga gasar kofin sarki sannan kuma kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta ba su tazara da maki mai dimbin yawa a gasar La Liga saboda haka yanzu abu ɗaya rage musu gasar zakaru ta nahiyar Turai Champions League wanda kuma wannan ba a da tabbas duba da yanayin yadda kungiyar daga gani tana buƙatar garan bawul kwarai-kwarai da gaske masu sharhi dai na ganin baya ga rashin cefanen daga Real Madrid akwai kuma rashin karsashi ga kungiyar abinda a zahiri ke taka rawa a koma bayan da take fuskanta a baya-bayan nan. duba da hakan ko me magoya bayan kungiyar ta Real Madrid ke cewa na ai gamsuwa ma abu kaɗan ne ma ka duba last season last two seasons mu ake gani a sama fa amma fa yanzu kuma ka duba fa na hudu ko na uku fa mun kaka muke ma mu zo a Champions League Zidane din nan shine da laifi imana siyayya wancan windon bai ba aka zo January nan wai shi ya gamsu da players din da yake da isko kana kallo match da muka buga against Leganes cutan mu kawai idin gayi ya ci gaba da amfani da shi bail ya tafi injuri ya nemi wani ya saka a matsayin bail bai nema ba haka muka dinga fama muna losing match yanzu mu ne na uku ko fadar rai mun fita champions league ma gashi na tabbata psg da kiran ba fitar da mu zai ba ai kawai in ba za in ba zai su gyara ba a nuna ma hanya ita fa kawai a bai bana kusan za a iya cewa babu madrid ma gaba daya saboda kaga idan ka kwatanta da abin da ya faru a bara mu ne na daya to amma a wannan shekarar yanzu mu na nawa ne kowa ya sani mu ne na uku tazarar point nawa ne ko point uku din aka baka kai ko point hudu aka baka ai an riga an gama bitin ka za a iya ɗaukar kofi da wannan point din da aka baka na point goma sha hudu. kana nufin kamar yan wasan kun gaji ne sun gaji koko. ai yan wasa ya kamata ma a ce gaba daya an karkade su ma gaba daya an samu sababbin jini an zo an zuba ya za a ce an dogara da mutum ɗaya ronaldo. To bari mu leƙa ƙasar Morocco inda ake kece reni a gasar kofin nahiyar Afirka ta matasan da ke taka leda a gida wato Chan wadda aka fara tun a ranar sha uku ga watan Janairun nan inda a yanzu haka an shiga zagayen dabda na kusan ƙarshe. Ganin an shiga wannan zagaye bari mu ji shin ko gasar ta bana tana ƙayatarwa kuwa? Ga dai Ismail Abba Tangalish. eh ana kokari gaskiya a can idan ka duba irin kokarin da kungiyoyin suke yi zaka ga gaskiya sai san barka saboda idan ka duba misali Eh, kungiyar kwallon kafa ta kasar morocco wanda ake kiranta da atlas lion za ka ga wace a kasan morocco kasan ake wannan wasa kuma ta fi 'yan wasa waɗanda suka fi zira kwallaye a raga duk da dai cewa a gida take amma sun yi rawar gani tunda tana da ɗan wasa wato ayub el kabi wanda ya zira kwallaye zunzurutun kwallaye har guda biyar akwai ɗan mozambique augustin mulenga wanda ya zira kwallaye uku kaga wannan abin a yaba musu ne idan ka sako nan mu bangaren najeriya idan ka duba za ga yan mu duka kwallaye daidai suka zira saboda idan ka lura da yanayin kwallon da najeriya ke buga tun da aka kawo genadro a matsayin mai horarwa an fi yin kwallon a tsakiya ba a fiye tafiya gaba sosai ba shi yasa za ga yan wasan duka kwallaye daidai suka zira tun da kwallaye hudu najeriya ta zira kawo yanzu akwai rabiu ali mai kwallo daya akwai sonda felaye akwai dayo ojo akwai anthony oputo duka suna da kwallaye daidai masu saurare da haka muka kawo karshen shirin na wannan mako a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashen hausa radio france international musamman abubakar isa ɗan dago da ya taimaka wajen haɗa shirin ni abdulrahman gamba ahmad ke cewa a huta lafiya